الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يدلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم rahmatullahi wa وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu a wannan masallaci na masjidu ahlul bait was sahaba yau muna ɗaya ga watan Ramadan hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa da wa sallam 1436 yayin da daidai da sha takwas ga watan shida shekara 2000 goma sha biyar a wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba a kuma wannan wato layi na hausa road a cikin wannan gari namu na kaduna a wannan unguwa tamu ta ainihin wato tudun wada kamar yadda aka ainihin wato sani muna cikin tafsirin suratu ali imran wanda ita ce ainihin wato sura ta uku a cikin jeran giyan surorin alkur'ani mai girma da haka mun tsaya a aya ta ɗari da ainihin wato 67 za mu tashi aya ta ɗari da 68 ita ce faɗin allah ta hala wala ta hasaban nan ladina kutil kafin ma ya karanta ban sani ba ko malam aminu yana da wasu bayanai da jawabai da zai gabatar a madadin wannan kwamiti na masallaci da aka akara makallawa bismillah bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu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 ya sanya ainihin doron ƙasa domin ci gaba da ainihin tafsirin alkur'ani mai girma da ake yi a kowace shekara sai dai kamar yadda masu sauraron tafsiri suka sani ko a nan masallaci ko a wajen masallaci musamman wanda suke saurara ta abin da ya shafi gidan rediyo ko gidan tv sun san cewa lallai wannan masallaci na masjidu ahlul baitu was sahaba banda tafsiri da ake gudanarwa a ƙarƙashinsa akwai ainihin wato gidauniya ta marayu da ainihin ake wanzarwa a ƙarƙashin wannan masallaci wannan ainihin gidauniya ta marayu ba ta taƙaita ba ne kawai da ainihin farkon azumi zuwa sallah al'amari ne ɗaukan ainihin marayun da suka rasa iyayen da za su ɗauki nauyinsu abin da ya shafi karatu boko da islamiyya kuma kamar yadda aka sani a kowace shekara mukan faɗi kusan kaɗan daga cikin abubuwan da suka gudana dangane da abin da shafi al'amarin marayu a wannan shekarar da ta gabata an kashe kuɗi kusan naira ya kai dubu ɗari hudu da 'yan kai musamman abin da ya shafi harkar marayu tun daga ainihin boko da islamiyya da kuma ainihin kayan uniform na makaranta da littattafai ga baki ɗaya kuma a wannan santa muna da ainihin marayu sun kai talatin da 'yan kai to alhamdulillah abin da ya shafi karatun islamiyya duk da shi yana da sauƙi gurin abin da ya shafi karantarwa da kuma abin da ake biya an kashe kuɗi ya kai naira dubu ɗari da goma sha wani abu amma abin da ya kai karatun boko shi da ya fi tsada musamman ɗaliban da muke da su marayu yawancinsu suna ainihin private school waɗansu suna wannan faisal waɗansu suna can wajen ainihin a sabon gari wanda an kashe kuɗi ya kai naira dubu ɗari biyu da hamsin da wani abu sai kuma abin da ake dan taimakawa dangane da abin da ya shafi gyaran masallaci da wasu abubuwa kaɗan kusan dai abin da aka lissafa an kashe akalla naira dubu ɗari hudu da yan wasu ɗauriya a kai to kamar yadda muka sani al'ummar musulmi su suke taimakawa ba ainihin mu da muke magana ko kuma ɗaiɗaikun ba ne kawai suke taimakawa abin da shafi wannan harka ta ainihin marayu wannan abu na farko kenan abu na biyu a wannan kwamiti na marayu akwai ci gaba da aka samu musamman kuwa Allah ya taimaka cikin ikonsa duk da rashin kuɗi da aka fuskanta a shekarar ta gabata an samu an biya wa marayu kuɗin makaranta boko da islamiyya ba a samu ainihin tasgaro na ɓangare bangare ba wannan kuma abin a gode ma Allah ne subhanahu wa ta'ala da ya ba da ikon samun wannan cin nasara abu na biyu na ci gaba da aka samu akwai kusan ɗalibai wanda suke guda uku a cikin wannan marayun wanda dukkanin sun samu damar sauke alkur'ani a makarantun da aka sanya su a wannan shekara bayan wannan kuma akwai ɗalibai guda biyu mata wanda a wannan shekarar suka gama babban sakandare government secondary school sun gama ta a wannan shekarar sun yi waik bayan wannan a dai wannan shekarar ne aka samu ɗalibai guda uku a cikin waɗannan marayun wanda sun ƙare ainihin ƙaramar sakandare junior secondary school sun kai zuwa ga ainihin yanzu senior ɗayan suna ss1 haka kuma an samu wanda a wannan shekarar su kuma za su gama ainihin jiniyo shekara mai zuwa muna sa rai insha Allah za su shiga ainihin babbar secondary wannan ma daga cikin nasarorin da aka samu a cikin wannan shekarar ke sai dai kamar yadda aka saba duk abin da aka ce akwai cin nasara tun aka kalla ta wani bangare kuma akan iya samun tasgaro gaskiya akwai tasgaro da aka samu a ainihin wannan shekara musamman hanyar da kuɗin ke shigowa ake samu a taimaka gaskiya hanyar ta tsuke ta matse ta kadandane kusan shekarar ta gabata mun sa ran cewa za a samu kuɗi musamman saboda irin yanayin da aka samu kai a wannan lokacin amma ba mu taɓa samun shekarar da ba a samu taimako ba kusan irin shekarar ta gabata da ƙyar da siɗin goshi aka samu aka biya kuɗaɗen waɗannan ainihin marayu da aka wannan tasgaro ne kuma ya kamata a ce wannan ainihin santa ta samu abin da za ta iya dogaro ga kanta ko da ko ainihin babu masu taimaka mata na irin wannan ɗaiɗaiku na ce nace shekara ya kamata a ce tana tsayuwa da kanta wanda a ko yaushe tana samun abin da ke shigo mata bisa ga lura da irin yawan marayun da ake da su a cikin ainihin al'umma na biyu shine kamar da muka magana shi ne rashin samun kuɗin shiga ba a samu babu hanya wanda suke alkawarin cewa za su da kuɗi irin in bayan sallah ta wuce ba sa bayarwa daka wannan na daga cikin irin abubuwan da aka samu sai dai kuma akwai bayan allah da ba za mu manta da su ba za mu yi musu godiya domin duk da yadda yanayi ya kai sukan taimaka gwargwadon iya abin da allah subhanahu wataala ya ba su musamman mutanen ainihin ma'aikatar nndc gaskiya suna taimakawa fi sabilillahi don ko a wannan shekarar kusan watanni biyu zuwa uku da su gabata sun bada kuɗi ya kai kusan naira dubu hamsin da aka ba za mu manta da su ba kuma za mu ci gaba da musu addu'a ubangiji Allah ya sanya wannan a cikin ainihin mizanin ayyukansu ban da su akwai wani bawan Allah ba mu san shi ba nakan da ga sunan shi idan ya turo kusan duk wata biyu uku ɗaya yakan tura naira dubu biyu nake ga sunan shi Muhammad Sada la'alla yana zuwa nan tafsiri la'alla kallo yake amma wannan abin kusan shi kadai ne mutumin da in har shekara ta wuce zaga cewa duk kusan bayan wata biyu uku daya yakan dan jefa naira dubu biyu a ainihin wannan asusu na ainihin marayu sai kuma waɗansu mata da ba a rasa ba kamar wata nake gani aisha wani lokaci ita ma ta samu dama za ta turo dubu biyar dukkanin su muna fatan ubangiji allah ya sa a mizanin aikin su ya sanya wannan ya zamo ainihin hanyar tsira gare su da mu baki ɗaya ainihin a gobe kiyama sa'an nan abu kusan na ƙarshe da magana kai shine a shekaru da su gabata kamar ɗaya zuwa biyu zuwa uku wannan gidau ne akan buɗe ta bayan azumi ya kai ainihin kwanaki biyu eh, wato goma ko ya raba amma bisa ga lura da irin challenges da muke samu musamman na abin da za a taimaka in aka ce sai an kai wani lokacin sai a kai ana sallah sauran kwana biyu biyar maraya bai san abin da za a ba shi ba wannan ya samu ga cewa to daga yau din nan ko tun daga jiya da mali ya fara buɗe ainihin tafsiri yanzu ƙofar wannan asusu a buɗe take duk mai son ya taimaka musamman tun daga farkon azumin nan kowa ya san da ake ciki to marayu su ma suna nan a gefe suna buƙatar abin da an buɗe baki za su dinga samu suna sawa a cikin bakin salati abu na biyu kuma kamar da aka sani kamar da ɗan kowa ke son ya sa sababbin kayan sallah ta yi su ma suna buƙata idan aka ce za a kawo abin very late sai ya zama to har sallar ta zo ma ta kusan wuce ba a samu abin da za a ɗinka musu ba da haka kofa a buɗe take dukkanin wanda zai taimaka muna fata ya taimaka fi lahi daga yau din nan da kuma wanda zai ji zuwa gobe Allah ya bada ikon taimakawa account din mu za mu faɗe shi a yanzu sa'an nan kuma masu kallo insha Allah za su gani ana rubutawa sunan dai account masjidu ahlul bait was sahaba wannan shine sunan ainihin account shi kuma number na account din shine 0000 ma'ana sifili sifili guda hudu sai ainihin sha takwas sai arba'in da shida sa'annan sai sittin da biyar wannan shine account number na jais wanda ainihin suke tura ta hanyar account kenan wanda ba su da damar tura ta wannan su kawo kuɗi har nan ko kayan insha Allah za su samu masu ainihin karɓan wannan kayan da kuma da ake ainihin raba shi fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya sai da muka fara wannan tafsiri lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya alkhairan da suke ciki ubangiji Allah ya tara mu da shi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gobe idan allah ta'ala ya kai mu mu'assasan mu ta imamu ahmad da ke hain dan bushiya sabon gida layin abubakar suleiman insha allahu za mu yi tafsiri na yamma a gurin karfe 4 da rabi zuwa 5 da rabi akwai dan uwa daga cikin yan uwa za mu yi masa addu'a Allah ya saka masa da alheri shine shehu buba wanda mutumin bauchi ne yana daga cikin mutane da suke kokari wurin yada abin da malam bello al'adamawi ya karantar kafin ya koma zuwa ga Allah ɗaya daga cikin ƙoƙarin da ya yi ya cire kudi na guga wuri har wajen naira miliyan uku ya biya don a sa karatun malam bala al'adamawi a sunna tv da haka muna roƙon allah ta'ala allah ya saka ma shehu guba da alheri yana buƙatar addu'a daga gurin 'yan uwa musulmi allah maɗaukakin sarki ya biya masa ainihin wato buƙatunsa a kan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا a cikin tafsirai wanda za mu fi mai da hankali zuwa gare su wajen ciranto abinda za mu ainihin wato ciranto wannan kofar ku kulle ta shine akwai littafin farko shine tafsirin tabari wanda sunan tafsirin nasa shine jami'ul bayan an ta'awili ayyul qur'an na muhammad بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري إمام المفسرين إمام الطبري يا رسول هجرا من الله صلى الله عليه وسلم دري أكو دقوما wanda ya fi shekara dubu baya duniya yanzu sannan akwai littafin ma'alimu tanzil fi tafsirul qur'an wanda aka fi saninsa da tafsirin bagawi na muhyi sunna Abu أبو محمد bin Mas'ud bin Muhammad محمد al bagawi البغوي shafi'i wanda ya rasu hijira na da shekara 510 sannan akwai littafin ahkamul qur'an na alqadi muhammad bin abdullahi abubakar ibn al-arabi al-ishbili al-maliki wanda ya rasu hijira na da shekara 544 sannan akwai littafin wato jamaluddin abdurrahman bin ali bin muhammad wato wanda aka fi saninsa da ibn al-jauzi ibn jauzi ya rasu hijina na da shekara 597 littafinsa na zadul masir fi ilmin tafsir sannan akwai mafatihul ghaib na ainihin wato babban malami fakhruddin razi wanda aka fi sanin wannan tafsiri nasa da at-tafsirul kabir na abu abdullahi muhammad bin umar bin hassan bin hussein at-tamimi al razi al bi fakhruddin razi imam razi ya rasu hijira na da shekara 600 da ainihin wato shida sannan akwai al-jami'u li ahkamil qur'an na abu abdullahi muhammad bin ahmad bin abubakar bin far al-ansari al-khazraji shamsuddin al-qurtubi wanda ya rasu hijira na da shekara 671 wanda aka fi saninsa da tafsirin qurtubi sana akwai littafin al-baharul fi tafsir na abu hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf bin hayyan asiruddin al-andalusi ya rasu hijira na da shekara 745 sannan akwai littafin wato tafsirul ƙur'an al'azim na abul fida isma'il ibn umar ibn kathir al-qurashi al-basri thumma dimashqi ibn kathir ya rasu hijira na da shekara 600 ko 774 sannan akwai littafin فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير نبب مالمي واتو إمام الشوكاني صنع أكوي للتاب التحرير والتنوير وأن سونا سشيني تحرير, تحرير المعنى السديد وتنوير الأقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد نمحمد الطاهر bin muhammad bin tahir ibn ashur a tunusi wanda ya rasu hijira na da shekara 1130 da ainihin wato tara sannan akwai littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na allamatul qur'ani sheikh muhammad amin shankidi sannan akwai littafin mahasin ta'awil wanda aka fi sanin sa da tafsirul qasimi wannan yana ɗaya daga cikin littattafan da wasu daga cikinsu mu'asirai ne hadda littafin radul azan na babban malami shek abubakar goma allah ya ji kansa duk wannan suna daga cikin littattafai da muke ba su kulawa wajen leƙe-leƙe kan abin da ya shafi harka ta tafsiri allah ta'ala ya faɗa ya ce wala ta hasaban nan lalina kutilu fi sabilillahi amwata kada ku taɓa tsammani wa'inda aka kashe su gurin sai addinin Allah ta'ala ya daga matattu ne Allah ya ce bal wannan maganar ba haka take ba shi yasa wannan bal din wato harfun ne li'idrabil intiqali ana wata magana sai a ce bal bana ma ba haka abin yake ba Allah sai ya ce inda rabbihim su wa'annan mutanen bal ahya'un su rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna kuma lalle a gurin ubangijin su za a azarta su in ji Allah madaukakin sarki shi yasa suka ce wannan wawun din wawun ce isti'nafiyya la harfun nahiya ne wa jazmi ta hasabanna fi'ilun ne mudari'un mabniyun على الفتح لاتصاله بنون thaqila fi muhalli jazmin bila an nahiya. وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والجملة تحسبن إتتي استئنافية لا محل لها من الإعراب من فعل حسب يتعدي كما دام إلى مفعول به اثنين yana yin ta'addanci zuwa ga maf'ulin bihi guda biyu na haka alladhina shine ismu mausul wanda shine mabniyun alal fati fi mahalli nasmin maf'ulun bihi awwal to tunda mun samu maf'ulin bihi daya yanzu muna neman ina maf'ulin bihi na biyu yake da haka qutilu fi'lu madin ne mabni lil majhul wawu din shine na'ibul fa'il fi sabilillahi kuma aljaru ne wal majrur wa mudafun wa mudafun ilayhi da haka shibhu jumla yana da ta'alluqi da ainihin wato qutilu na haka amwatan shine maf'ulun bihi sani na ainihin wato hasiba na haka jimla fi'iliya qutilu fi sabilillahi ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab na haka Allah ta'ala sai ya faɗa yace wala tahasabanna alladhina qutilu kada ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su gurin daga addinin Allah matattu ne a'a ba matattu bane ba su mutu ba gurin Allah suna da ainihin wato rai ta ɓangaren ainihin wato ƙira'a wasu daga cikin ƙura'u sun karanta wala ta hasaban nan ladina maimakon ƙutilu sun karanta ƙutilu da tashdidi wasu kuma sun karanta wala ta hasaban nan ladina ƙutilu an karanta ainihin wato wannan shi yasa imamu shaɗibi yake faɗa cewa bima ƙutilu tashidida labba wa ba'adahu wa fil lishami wal akhiru kummila ko kammala haka imamu shadibi yake ainihin wato faɗa al imamu fakar dinin razi a littafinsa na ainihin wato tafsiri bayan ya kawo wannan ayar imamu fakar dinin razi sai yake cewa ilam ka sani annal qauma lallai mutanen munafakai kenan lamma sabbatu yayin da suka yi kokarin su sa wasu jinkiri ragabi na fil jihadi mutanen da suke kwaɗayi waɗansu tashi su yi jihadi don addinin Allah ya ɗaga bai an ƙalu ta yadda suka ce aljihadu yufdi ilil katli mutum idan ya tashi yana kai komo a kan addinin Allah wannan yakan ja masa watakila ma in lokacin mutuwarsa bai bai mutu kama kalu kama yadda suka faɗa fi haƙƙi man kharaja ilal jihadi yawm uhudin cikin haƙƙin wanda suka fita wajen jihadi ranar yakin uhudu suka ce wal qatl shay'un a kashe kako akan addinin Allah wannan abu ne wanda ba shi da kyau bai kamata ba fa wajaba al-hadru anil jihadi to tunda ko jihadi abu ne idan ka fita zaka iya mutuwa to dole ne mutum ya taka tsantsan kuwa kana ji kana kallo ba za ka je ka jefa kanka cikin halaka ba haka wasu ke kallo wani ganin yake duk wannan harka ta addini harka ce ta hatsari saboda haka bai kamata ka je ka saka kanka ciki ba da zaran ka kama hanyar addini to ka shiga hanya ta hatsari da yanzu yanzu nan za ka mutu wani zai yi watsi da addini yana ganin idan yi watsi da shi lokacin ne zai huta kamar yadda Allah ya faɗa akan yi yace wa minhum man kulu uzalli wala taftinni akwai wanda zai ce a masa izini ya zauna bai so ya fita jihadi saboda yana ganin in ya fita zai shiga matsala Allah sai ce ala fil fitnati saqatu to daga lokacin da ko mutum ya ja baya akan harkar addini yana ganin zai zauna lafiya to daga lokacin ne kuma ya fada ma fitina ma bai sani ba thumma inna Allah ta'ala sannan Allah madaukakin sarki bayyana yayi bayanin anna qawlahum lalle wannan maganar da suke faɗa cewa al jihad lalle jihadi yaqdi ila al yakan kai zuwa a kashe mutum sai yake cewa batilin wannan maganar da suka yi ɓanna ne bi anna cewa shi fa kisa inna ma ya hasulu bi illahi wa qadarihi yana faruwa ne da kaddara Allah da hukuncin Allah kama anna mauta kamar yadda mutuwa ya hasulu bi illahi wa qadarihi mutuwa yana faruwa ne da abin da Allah ya hukunta ma ɗan adam kuma ya ƙaddara masa faman qaddara Allah lahu alqatla duk wanda Allah ta'ala ya kaddar sai an kashe shi la yumkinuhu al-ihtirazu anhu wato kokarin sai ya tsara kanshi ba zai masa amfani ba shine mai daliya yake cewa man ta'atali kushibatuhu la yujdihi ila al-hala'il ba'dahu la tabqudi duk wanda kaifin mutuwa ya rataye da shi maganar da iyalanka za su faɗa maka sanda zaka fita ana cewa mai gida karka yi nisa in ka fita ka dawo yanzu yanzu wannan magana ba ta da wani amfani in ka fita maganar da suke faɗa maka kakka ya nisa ka dawo yanzu yanzu ba shi take hana Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ranka ba sai yake cewa man lam yuqaddir lahul alqatla wanda Allah bai kaddara masa kisa kuma ba to la khawfa alaihim min babu tsoro babu yadda za a kisan ya same shi thumma ajaba an tilka shubhati fi hadhihi alayati sannan Allah sai ya karba akan wannan shubhar da suke kawowa bi jawabin akhar da wani jawabi na daban wa huwa shine anna la nusallimu mu ba za mu miƙa wuya ba cewa annal qatl fi sabilillahi shay'un makruh wai a kashe ka ba za mu miƙa wuya ba ba za mu taɓa yadda ba cewa wai mutuwa akan addinin Allah kaskanci ne ba za mu yadda da wannan ba ma muna daga cikin abin da muke kaddara shi cewa hanya ce daga cikin hanyoyin da sai wanda Allah ya nufe su da alheri suke samu kamar yadda wani malamin ya faɗa ya ce asharafal a'amali batan mafi ƙololuwar daraja ga baki ɗaya shine an ta mota khadiman li Allah ya ɗauke ka kana min hidima ga wannan addini na musulunci sai yake cewa wa kaifa yuqalu zalika ta yaya za a faɗi wannan wal maktulu fi sabilillahi bayan ko mutumin da zai mutu akan tafarkin Allah ahyahullahu Allah ba'd qatl Allah ya rayar da shi bayan ya an kashe shi wa khassahu bi darajatil qurbati wal karama ya keɓance shi da darajoji yana kusa da Allah da kuma mutunta shi da Allah zai yi wa ata'ul fadla Allah zai bashi falala sannan wa ata'ul fadla anwa'ir rizqi wa awsalahu ila ajalli maratibil farhi was surur sannan Allah ya bashi falala sannan ya ba shi nau'i nau'i na arziki kuma ya sadar da shi zuwa ga martabobi na farin ciki sai yace fa ayyu aqilin yaqulu wani mai hankali ne zai faɗi cewa inna misla hadal qatl irin wannan kisan da in ka mutu ma baka mutu ba wani mai hankali ne zai faɗi ce ce wannan mutuwa akan tafarkin Allah abu ne wanda bai kamata ba duk mai hankali ba zai faɗi wannan ba shi yasa Allah yake kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum sai ya ce amma wa asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum sannan wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la alamu an wajabta wa mutane su tashi su yaƙi dan su kare addinin Allah amma mutane ba sa son yin haka Allah ya ce so da yawa mutane za su ƙi abu kuma abin da suke so alheri ne a gurinsu yanzu mun sha buga misali wannan sare-saren da ake yanzu shara da ake yi kaga an fito wani gurin lasa giratan wala kabilatan ake cewa duk wanda aka samu a sare shi wani gurin sakma ake cewa da ƙarami da babba duk wanda aka gani a sare shi wani gurin wato shara ake cewa haka ake na ce wanda suke wannan sare-saren a kowace unguwa ba su kai kaso biyar ba cikin kaso ɗari na mutanen unguwar ko sun kai amma lalacewar mutane ya janyo wannan masifar wanda ma bai kamata ta shafe shi ba sai ta shafe shi akwai ran da a nan masallacin na shayin magana da asuba ya kai su biyar ranan nan na fito da zan tafi aka ce an zo an yi wannan shara a nan ƙasa an saru wani yaro yaro ƙarami ina ganin ko shekara goma ma bai ƙarasa ba saboda haka yanzu ana neman kuɗin maganin da za a kai shi na ce lokacin da na tashi ne waccan magana da kun ɗauki wancan matakin da maganan ma a zo ana neman ma yaran nan kuɗin magani da duk bata taso ba saboda haka munafunci da son zuciya irin na malam bahaushe ya sa kiri-kiri muna ganin gaskiya kuma ina rantsewa da Allah matukar wannan matsalar mutane ba za su tashi su magance ma kansu ita ba to dama annabi ya ce la ta'murunna bil ma'rufi wallahi ku tashi ku yi umarni da abu mai kyau wala tanhawunna anil munkari kuma ku tashi ku hana abu mara kyau in ko ba haka ba Allah zai turo bala'in da zai zo ya game kowa kuma za ku yi ta addu'a kuma Allah ba zai karba addu'ar ba wannan yana daga ciki kuma abun bakin ciki abin da bai faruwa ma a unguwannin kafirai amma wannan matsalar ita take faruwa a unguwannin wa unguwannin musulmi gari ba zai taɓa wayewa ba a kafofin watsa labarai ka an ce maka a sabon tasha ko a rumi ko a narayi an ɗauko irin wannan rahoton idan ka ko a telebishin in ka ji an ɗauko wannan rahoton a tudun wada ne ko a rigasa ko a badarawa ko a unguwarwa ko a unguwar dosa ko a kawo ko a ina ne ko a ina ne unguwannin da musulmi suke ana ake ɗauko wannan ainihin wato rahoton allah ta'ala ya shirya da mu imam al-qurtubi a littafin sa al-jami'u ahkam al-qur'an da ya kawo wannan ayar sai ya ce wato a cikin ta akwai matsaloli guda takwas yace ce al'ula matsala ta farko lamma bayyana allahu ta'ala yayin da Allah ya yi bayanin cewa annama jara ma uhudin abin da ya faru a ranar yakin uhudu kana imtihanan to jarrabawa ce daga gurin Allah yumayyizul munafiqa min as-sadiqi kuma Allah yana kawo jarrabawa ne wani lokaci don ya bambance mai gaskiyar imani kuma ya bambance munafiki bayyana sai Allah ya bayanin annan mallam yanhazim fa da lahu karamatu wal hayatu indahu Allah ya bayanin duk wanda bai gudu ba a ranar yakin hudu ya tsaya aka kashe shi to yana da karamci kuma yana da rayuwa hatta dindindin a gurin Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin wato ma'alimut tanzil na shi ainihin wato imamul bagawi bayan da ya kawo wannan ayan sai yake cewa nazalat fi shuhada ubadari wannan ayat ta sauka a kan shahidan da suka yi shahada ne a yakin badar ya ce wa kanu arba'ata ashar rajulan su goma sha hudu ne mutum takwas daga cikin mutanen ansar ya ce shida kuma daga cikin mutanen madina wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka a cikin shuhada uhudin shahidan uhudin ne sun kasance su ainihin wato na rajulan mutum saba'in ne hudu daga cikinsu daga cikin muhajir su ne hamzatu bin abdulmutallib wa mus'ab bin umair wa usman bin shammasin sannan wa abdullahi bin jahashin ragowar kuma daga cikin mutum saba'in ɗin dukkansu ansaru ne mutanen ainihin wato madina ne wanda wannan yana daga cikin rikicinmu da shi'a babu yadda za a yi mutanen da suka ɗauki komai nasu suka sadaukar har annabi ya isar da addinin Allah ka zo ka ce wai cikinsu ba musulmi ko ɗaya kuma kai musallama maka kai musulmi ne sai in ka yadda da musuluncinsu sannan mai yadda da musuluncinka amma in baka yadda da musuluncinsu ba kai ma ba mai yadda naka musuluncin ba kuma ba wanda ya isa ya samu mai yadda naka musuluncin shi yasa annabi ya faɗa ya ce san sahabban madina alama ce ta imani kin sahabban madina alama ce ta munafiki ne mutum masaruk yake cewa sa'alna abdullahi ibn mas'ud mun tambayi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace akan wannan ayar wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna qala sai yake ce amma inna qad sa'alna an dhalika fa qala sai yake cewa wa'annan mutanen da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ya ce arwahuhum rayukansu ka tsairin hudurin wato kaman wato tsuntsaye ne koraye sannan an ruwaito fi jofi tsairin hudurin a cikin ainihin wato cikin tsuntsaye koraye na dilin mu'allakatun bil arshi bil'arshi ta sarrafa jannati fi ayyaha sha'at wato tana cikin wasu qanadil su ne ainihin wato hankici wanda aka rataye a jikin al'arshi rayukansu tana tafiya a cikin aljanna duk inda suka ga dama sun ثم تأوي إلى قناديل معلقة fa فبينما هم كذلك suna cikin wannan yanayin ittala alaihim rabbuka ittila'atan sai Allah madaukakin sarki ya bullo zuwa gare su a hadisin al-ihsanu anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu al'imam imam ibn rajal alhambali ya ce wannan dalili ne akan duk wanda ya bauta ma Allah a duniya bai ganshi ba to a lahira su ya ganshi shi yasa da aka yi ta mukabala da wani malami dan bid'a da wani malamin sunna shi malamin sunnan ya jibge duk dalilan da zai jibge cewa za a ga Allah shi kuma ya kawo shubuhar da duk zai iya kawo wa ya kore cewa ba za a ga Allah ba daga ƙarshe da za a tashi sai ce to min ittifaqi akan abu guda ɗaya a tashi shine ka yadda idan an je lahira mu ahalus sunna za mu ganshi amma ku ba za ku ganshi ba idan ka yadda to ai wannan ittifaqin a kashi aka yi wannan ittifaqin aka yadda cewa idan an je lahira ahalus sunna za su ganshi amma su ba za su ganshi ba aka ce to a tashi to wannan yana daga ciki Allah ya raba mu da bid'a faqala sai Allah ya ce musu saluni ma shi'tum ku roki duk abin da kuke so qalu sai su ya rabb kaifa nas'aluka ya za mu roƙe ka wani hannun nasarahu fil jannati fi ayi hashi'ina ga mu muna yawo a aljanna duk inda muka ga dama falan ra'u Allah yutraku min an yas'alu shay'an yayin da Allah madaukakin sarki ya ga ba za su kyale ba akan roƙon wani abu qalu sai suka ce inna nas'aluka mu muna roƙonka an taruddana ko an tarudda arwahana ila ajsadina to Allah in dai har ka ba mu dama mu roƙe ka bayan duk abin da ka yi mana a aljanna muna yawo a cikin ta yadda muka ga dama to muna roƙon ka dawo da rayukan mu cikin jikinmu nuqtalu fi sabilika marratan ukhra mu dawo duniya min yaƙi saboda addinin ka wani karo ma ra'a annahum la yas'aluna illa hada yayin da Allah madaukakin sarki ya ga babu wani abu da za su roƙa in ba wannan ba turiku sai aka ainihin wato kyale su suka ce to yaya za a yi a sanar da yan uwan mu halin da suke ciki cewa mu ga halin da muka samu kanmu Allah ya ce ku bari ni zan sanar da mutanen duniya halin da kuke ciki Allah ta'ala sai ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat kada ku taba tsammanin duk mutumin da aka kashe shi akan tafarkin Allah matacce ne ba matacce bane dan duk bala'in da zai gani a duniya ya ga ya gama gani Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu ibn abbasin yake cewa Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lamma usiba ukhwanukum yawma uhud yayin da aka musibantar da yan uwanku a ranar yakin uhudu ja'ala Allah azza wa jalla arwahahum Allah sai ya sanya rayukansu fi ajwafi taydin khudrin a cikin wato a cikin tsuntsaye koraye taridu anhar aljanna rayukansu suna gangara mu ƙoramin aljanna sannan wata akulu min ha suna ci daga 'ya'yan itacen aljanna wata sarahu min aljannati suna ainihin wato yawo a aljanna haithu sha'ad duk inda suka ainihin wato ga dama mara au ɗiba maƙilihim lokacin da suka ga daɗin gurin zamansu da gurin ainihin wato zamansu da wajen ainihin wato abincinsu da wajen abin shansu da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya alƙawari na karamci ƙalu sai suka ce ya laita ƙaumana ya alamu na ma na hannu fihi ina ma a ce mutanen mu irin halin da muke ciki na ni'ima wa ma sana Allahu bina da abin da Allah ya yi tanada a kanmu kai yargabu fil jihadi domin su yi kwaɗayi a wajen jihadi wala yattakilu anhu ba za su ja baya ba akan jihadi فقال allah ya ce ana الله يأتي ni مخبركم ana نيدم أنا ni أنكم bada labari لاباري أكنكم sannan zan isan ma da ƴan uwanku cewa ga halin da kuke ciki Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayan yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna wa'annan kar a taba tsammanin matattu ne a gurin Allah madaukakin sarki ainihin wato wa'annan mutanen rayayyu ne in ji Allah maɗaukakin sarki shi yasa a cikin littafin ainihin wato sunanin tirmizi na ainihin wato imamu tirmizi wanda ya kawo babun wa min surati ali imrana ya kawo babu fima an karatil jihamiya babi cikin abin da jihamiya suka yi inkari ya kawo hadisi daga jabir ɗan abdullahi yake cewa laƙiya ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya haɗu da ni fa qala sai ce ya kai jabir mali araka munkasiran mai yasa na ganka cikin damuwa ne qultu sai jabir ya ce ya rasulullahi da abi babana ya tafi yaƙi an kashe shi a can ya yi shahada wata raka iyalan wadaina kuma babana ya mutu ya ban min iyalai ya ban min bashi shi yasa da ya tashi ma zai yi aure bai auri budurwa ba suka haɗu da shi annabi ya ce kayi aure ya ce eh ba za wa aura annabi ya ce masa halla bikira ya baka auri budurwa ba wacce za ta yi maka wasa ka yi mata sai ce ya rasulullahi babana ya rasu ya banna da yan mata da yawa don kusan guda tara ya ce sai na fifita lahasa a kantawa idan na auro yarinya mai kananan shekaru so a zo gidan a ci gaba da shirme sai na fifita in auro zawara. saboda maslahar ainihin wato kannena qala sai yake cewa afala ubashiruka bima laqi Allah bihi abaka badan maka bishara da abinda ainihin wato Allah ya hadu da shi da babanka ba qala sai ce bala ya rasulullah fada mu qala sai manzon Allah ya ce masa ma kallama Allah ahadan qattun illa min wara'i hijabi babu wani daga cikin mutanen duniya da Allah ke magana da shi face sa bayan shamaki ya ce wa ah ya a baka Allah ya rayar da babanka bayan ya yi shahada ya mutu hu kifahan ya magana da shi babu wani a tsakiya faƙali sai ya ce ya abdi ya kai bawana ya faɗa ma baban jabi tamanna alayya u'tika u'tika kai gurin abin da kake so a guri na zan baka ƙali sai ya ce ya rabbi ya ubangiji abinda nake so to kara yadda ni fa talafi ka saniya in dawo duniya in ɗauki makami in yi jihadi saboda addinin ka a kashe ni karo na biyu qala rabbu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki yace masa innahu qad sabaqa minni annahum ilaina ilaiha la yurja'un yace alƙawari ya riga ya gabata cewa duk wanda ya riga ya baro duniya ba zai dawo cikin ta ba kuma wannan alƙawari ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kada ku taba tsammanin wanda ya mutu wajen daga addinin Allah madaukakin sarki matacce ne Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yace annabi ya ce ma min abdin ya mutu babu wani bawa da zai mutu lahu inda Allahi khairun yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa anna lahu ad-dunya wa ma fiha illa shahid babu wani mutum da zai mutu ya bar duniya ya gurin Allah ya bashi dama ya dawo duniyar saboda abin da ya gani na karamci a gurin Allah dan ya kara aiki mai kyau in ba mutumin da ya shahada ba fa innahu hibbu an yarji'a ila ilar dunya fa yuqtala marratan ukhra domin shi zai so a ce ina ma ya dawo duniya a kashe shi ainihin wato karo na biyu babu wanda zai so wannan idan ba ainihin wato mutumin da ya ainihin wato yi shahada ba to hadisai da dama da akawalu na ainihin wato malamai sun yi nuni akan wannan ainihin wato manƙaba ɗin da ainihin wato matsayi ɗin hadisi ya tabbata a cikin babu man kutabu fi sabilillahi a cikin muslim anas ɗan maliku yake cewa ja a nasun ila nabi sallallahu alaihi wasallama wasu malamai haka suka faɗa aya ta sauka akan wa'innan mutanen wasu mutane sun zo wajen annabi faƙalu suka ce masa if as ma'ana rijalin yu'allimuna alqur'ana wa sunna suka zo wajen annabi suka ce wa annabi ka aiko mana wasu mutane garin mu mu musulunta wanda za su karantar da mu littafin ka da sunnar annabinka fa ba'asa ilaihim 70 rajulan su annabi ya tura masa mutum 70 daga cikin mutanen ansar alqurra kuma dukkan mutumin 70 din nan dukkan su gabaki ɗaya mahaddata alqur'ani mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗauki mutanen nan ya tura su sai da ya tura su ashe mutanen nan da suka zo ba manufarsu musulunci za su yi ba suna so ne sai sun kashe mutanen nan sai da suka je aka yaudari mutanen nan kusan saba'in gabaki ɗayansu aka kashe su aka kashe wa'annan mutanen saba'in da wannan dalilan ne kamar yadda za mu karanto nan gaba malamai ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi muqayyad amma bai san gaibi mutlaq ba in annabi ya san mutanen nan za a yi wadare shi ne in ya je a kashe a kashe in suka je a kashe su zai bari wa'annan mutanen su tafi ba zai bari ba amma saboda abin da zai faru a gurin shi Allah ya san me zai faru kuma bai bude ma annabi ba bai so annabin ya san me zai faru ba dan haka manzon Allah bai san me zai faru ba sai da abin da ya faru ya riga ya faru a wannan guri sannan Allah ta'ala ya faɗa yake cewa wala ta tahsabanna ladina, qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna dan haka malamai suka ce wannan ayat da Allah ya ce wala ta tahsabanna Allah kada ku taba tsammanin lalle Allah wato wala ta tahsabanna Allah kada wala ta tahsabanna ladina, qutilu fi sabilillahi kada ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su wajen daga addinin Allah amwatan matattu ne kar ku taba tsammani ba haka bane shi yasa hani Allah yi yace kar ka taba tsammanin haka ne to ba haka abin yake ba sai yace bal a'a wannan magana ba haka take ba ahya'un inda rabbihim rayayyu ne a gurin ubangidinsu shi yasa suka ce ahya'un dinnan khabarun ne li mubtada'in mahzufun taqdiruhu hum ahya'un rayayyu ne a gurin Allah shi yasa aka kawo inda ba a gurina ba ba a gurinka ba ba a gurin wancan ba a gurin wa a gurin Allah kamar yadda ya faɗa a ayoyin da muka karanto wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim bal ahya'un walakin la tash'urun rayayyu ne amma ba ku san wace irin rayuwa suke yi ba to shine nan ya faɗa cewa rayuwar da suke wacce ba ku sani ba to rayuwa ce wacce suke yin ta a gurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa nan ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna lalle ainihin wato rayu ne a gurin ubangijin su kuma ainihin wato ana ainihin wato azurta su shine ainihin wato bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna malamai suka ce faqad akbar Allah ta'ala Allah ya bada labari fiha a cikin wannan ayar an shuhada'i akan ainihin wato shahidai annahum ahya'un fil jannati lalle su rayu ne a aljanna yurzaquna ana azurta su wala mahalata annahum matu babu makawa cewa fa lalle da gaske sun mutu wa anna ajsadahum fit turabi kuma jikinsu yana cikin turbaya wa arwahuhum hayya amma kuma rayukan su tana da rai ka arwahi sa'ilil mu'minina kaman sauran rayukan masu imani amma an fifita su da arziki a cikin aljanna daga lokacin da aka kashe su hatta ka anna hayatar duniya daɗi lahu kai ka ce kamar rayuwar duniya titirtir take a gurin su imam al-qurtubi da ya kawo wannan maganar sai ya ce wa qad ikhtalafa al-ulama fi maana malamai sun ƙara wa juna ilimi dangane da me ake nufi da bal ahya'um inda rabbihim yurzaquna sai yake cewa falladhi alaihi al-mu'zamu huwa huwa ainihin wato ma zakarnahu wa na hayata shuhada muhaqqaqatun abin da yake shi shine abin da muka ambata wato abin da yake rayuwa ta shahidai tabbatacciya ce min hun manya ƙuri sannan a cikinsu akwai wanda ya ce turaddu ilaihim al al'arwa ana mayan musu da rayukansu a cikin ƙaburburansu da haka ana jiyar da su daɗi ana masu ni'ima kamar yadda ainihin wato kafare ake masu azaba a cikin ƙabarinsu. mujahid yake cewa yurzaquna min samaratil janna shine bal ahya'um inda rabbihim yurzaquna ay yajiduna rihaha suna samun kanshinta walai su fiha kuma ba sa cikin aljannan wasara qaumu wasu mutane sun kasance ila anna haza majazu suka ce wannan majaz ne wal ma'ana annahum fi hukmillahi mustahiquna litanaqum fil janna a cikin hukuncin Allah lalle sun cancanci Allah maɗaukakin sarki ya jiyar da su ainihin wato aljanna wasu malamai suka ce bal a ahya'um inda rabbihim yurzaquna shine ana nufin ainihin wato ambatansu yana nan bi ainihin wato gushi ba kamar yadda ake faɗa ake cewa mata fulanun wane ya mutu ai zikiruhu hayyun kuma ambatan shi yana nan kamar yadda wani malami yake faɗa cewa mautu taqi hayatun la fana alaha qad mata qaumin wa hum fin nas ahya'u wato mutuwar mai tsoron Allah babu karewa tattare da ita wasu mutane sun mutu sun koma zuwa ga Allah amma ambatan su yana nan cikin mutane kai ka ce ba su mutu ba mala bakar gumi ya rasu ya koma zuwa ga Allah amma ambatan sa cikin mutane kai ka ce kamar bai mutu ba malam Jafar ya mutu ya koma zuwa ga Allah amma ambatan sa cikin mutane kai ka ce malam Jafar bai yi mai ba bai ainihin wato mutu ba da haka wannan shine abin da wasu malamai suka faɗa ce bal a haya'um inda rabbihim yurzaquna shine ana azurta su rayayyu ne ce da ambatansu a cikin mutane bi ainihin wato gushi ba Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana taufiki babban malami a sheik muhammadu aminu shankidi da ya kawo wannan aya a tafsirin na adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an sai ya ce na Allahu tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-ayati Allah ya hana a cikin wannan ayar an dannil mautu bi shuhada'i a daina zaton mutumin da ya mutu akan tafarkin Allah ya mutu wa sarraha bi annahum ahya'um inda rabbihim yurzaquna Allah ya sarraha ya yi bayanin cewa fa su a gurin Allah rayayyu ne wa annahum farihuna lalle su suna farin ciki da abinda Allah ta'ala ya ba su na falala sai yake cewa walan yubayyin huna Allah bai bayani ba anan shin rayuwarsu a cikin barzaku mutanen duniya suna hakika yadda rayuwar take koko ba za su fahimta ba ya ce Allah ya yi bayani a suratul bakara ita ce ayar da muka kawo ainihin wato ɗazu ya ce bal a um inda rabbihim yurzaquna ubaidatu bin umair yake cewa marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hinan sarrafa min uhudin ala mus'ab annabi ya juya baya lokacin da aka dawo daga yakin uhudu sai ga mus'ab bin umayr wa huwa alhali an kashe mus'ab fa waqafa alaihi sai annabi ya tsaya akan mus'ab wa da'a lahu yayi masa addu'a thumma qara'a sannan annabi ya karanta sai ya ce min almu'minina rijalu daga cikin mazaje masu imani sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu Sun قرأ ثم sannan annabi الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم annabi yace ina shaida a akan wa'annan wanda suka mutu a yakin udu shahidai ne ranar tashin alkiyama Alasi sai annabi ya ce fa'atuhum ku zo gurinsu sannan ku ziyarce su wa sallimu alaihim ku dinga yi musu sallama ya ce fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa Allah لا يسلم عليه عليهم احد الى يوم القيامه illa ruddu alaihi in dai mutanen uhudu ne duk wanda ya je ya kai masa ziyara ya masa sallama su mutum saba'in din da aka kashe in dai ka je kai masa sallama a gurin to Allah sai ya ba su izinin su dawo maka da sallama sai dai kai ba za ka ji bane saboda tabbatar da cewa bal ahya'um inda rabbihim yurzaquna lallai rayuwa ne a gurin Allah madaukakin sarki ana ainihin wato azurta su wa'annan ainihin wato mutanen kamar yadda hadisin zakawa ne yake cewa abu huraira allah ya kara masa yadda wani mutum ya zo wajen annabi ya ce dullani ala amalin ya adilul jihada ka nuna min wani aiki wanda ya daidai da jihadi akan addinin allah annabi ya ce la ban same shi ba qala annabi ya ce masa hal tastatu idan kharaja al mujahidu inda zaka iya idan mai jihadi ya fita dan ya daga addinin allah an tadkhula masjidaka ka shiga masallacinka fataqumu ka dinga yin sallah baka yankewa sannan zaka iya yin azumi kullum ba yankewa qala sai mutumin ya ce wa annabi man yastati udhalika wa zai yin haka kuwa qala sai abu huraira yake cewa inna farsal mujahidi lallai dokin mai jihadi saboda addinin Allah laistannu fi tuwalihi wato yana takama dokin ya kai ya kawo a inda yake ainihin wato ɗaure amma fa yuktabu lahu hasanati amma kuma ana rubuta masa lada ba wai shi mai jihadin ba dokinsa kawai ko kuwa yanzu mota ka kawai da ka ajiye dan da'awa mota tana ajiye Allah kuma yana rubuta maka lada mashin ɗinka da ka ajiye in dai mashin ɗin na da'awa ne mashin ɗin yana ajiye kuma Allah yana rubuta maka rubuta maka lada saboda mashin ɗin na da'awa ne na kiran mutane zuwa ga addinin Allah ne akwai kuma wanda in ya ɗaura doki zunubi zai samu kamar yadda akwai wanda in yana da mota ko mashin shi ma me yake samu zanimi don wani dimin da'iman zaka gan shi mota shi ya kwaso yan mata ko kuwa babur ɗinsa ya ɗakowa mace wani ya je ya sa kiɗa a motar ya zo ya gallabi mutanen unguwar to wannan zunubi yake samu saboda al'umuru bil da to saboda haka yan uwa insha Allah mun fara daga yau da izinin Allah za mu ci gaba da yi magana ta ƙarshe akan wannan ayar shine wala Allah ba mamaki akwai mutanen da suke ganin mu mun matsa musu to duk wanda yake ganin mun matsa mai abin da muke so shine yazo ya jajime mu ai gaban Allah wanda ya ga ka dame shi in ya zo ya karasa ka kaga ranar lahira sai ka ciccibe shi ka shaƙe matsiyaci ai gaban Allah ya yi bayanin me ya faru ko kuwa da haka wanda suka kashe malam Jafar da malam Albani Allah ya kai mu lahira da gaskiya akwai kallo wallahi Allah ta'ala ya sa mu dace da haka insha Allah za mu tsaya a nan gurin abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana kuma mutane a irin wannan munasabar za su ji irin ƙoƙari da sahabban annabi suka yi musamman idan mun je yastabshiruna bi na min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minina alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh zaka ji masifar da ta samu sahabbai akan wannan addini amma wani yana nan tun da yake ko mari ba a taba kwada mai akan addinin nan ba yana nan zaune banda sahabban annabi babu wanda zai zaga Allah ta'ala ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh